sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Aisha Tasila ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 17 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labarai. To Aisha hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa wata sanarwa yau Juma'a cewa a cikin akalla kasashe 25 za su fuskanci tsananin yunwa a watanni masu zuwa sakamakon barna annobar coronavirus. Kasashen yankin Asiya da suke maya da China akan mallakar yankin teku suna sa ran Amurka za ta ƙara kami hukunin taimaka musu biyo bayan kalaman taimako da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi a cikin wannan mako. a wani yunkurin karfafa haɗin gwiwar soji tsakanin india da japan da australia da kuma amurka domin sa ido akan china kanin labaran kenan bayan kashin farko na labaran duniya za a ji cewa a jihar adamawan najeriya ɗaya daga cikin jihohin da ta'addancin 'yan bindiga masu tada kayan baya ta shafa an so ma gyara wasu wuraren da aka lalata. Kaɗan daga irin hayaniya. Ƙungiyar kare hakkin 'yan jarida a jamhuriyar Nijar ta bayyana damuwa game da koma baya da aka samu a cikin aikin jarida sanadiyar kame 'yan ƙungiyar biyu bisa rahoto kan badakalar ma'aikatar tsaron ƙasar. a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya matasa 'yan jam'iyyar adawa ta APC sun yi mikiya a cibiyar 'yan jaridu suka raunata wasu 'yan jaridun da lalata na'uran aiki. Kamar kowace juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa wata sanarwa a yau Juma'a cewa a cikin akalla ƙasashe 25 za su huskanci tsananin yunwa a watanni masu zuwa sakamakon annobar COVID-19. Watanni uku da suka gabata hukumar ta faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa akwai haɗarin faɗa mai yunwa in ji babban daraktan shirin abincin na duniya David Beasley a cikin sanarwar. Ya ce a yau bayanan da muke da su suna nuni da cewa tun wancan lokacin miliyoyin iyalai marasa galihu a duniya suka kai ga halin lahaula hukumar ta ce an kiyasta za a buƙaci dala biliyan hudu da miliyan ɗari tara domin tunkarin matsalar rashin abinci za a kuma buƙaci ƙarin wani dala miliyan ɗari biyar a yunkurin kawo ƙarshen yunwa a ƙasashe da ke kan haɗari ciki har da ƙasashe a nahiyar afirka da asiya da Karibiyan da latin america da kuma gabas da tsakiya bukatar hukumar abincin ya haura dala biliyan goma da shirin yaƙi da cutar covid-19 na majalisar ɗinkin duniya na tattara kayan taimako bukata mafi girma da majalisar ta kaddamar yau juma'a shirin yaƙi da yunwar ya hada da bukatu da dama a ƙasashe sama da sittin. kasashen yankin asiya da suke gwagwarmaya da china akan mallakar yankin teku suna sa ran amurka za ta kara kaimi wurin taimakawa biyo bayan kalaman taimako da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya yi a wannan mako amma akan manyan batutuwa da kuma taka tsantsan da rikici a cewar masana a yankin a wata sanarwa a ranar litinin pompeo ya yi alkawarin kare haƙoƙin ruwan teku na kananan kasashen yankin asiya ta hanyar amfani da dokokin ƙasa da ƙasa china tana rikici da yankunan tekun ne da da kasashen brunei da malaysia da philippines da taiwan da kuma vietnam dukkaninsu marasa karfin soji ana takaddama ne akan teku mai girman kilomita miliyan uku da dubu ɗari biyar a tekun kudancin china mai ɗimbin albarkatun kifi da kuma makamashi gwamnatoci masu takaddaman sun yi marhabi da kalaman pompeo amma dai suna son su san takamammen abin da washington za ta iya yi kafin su samu ƙwarin gwiwa sosai in ji masu sharhi wannan matakin zai gyara zama a kudancin asiya kana su gane idan ana ɗaukan ƙwararren matakai bayan sanarwar pompeo ta kwana-kwanan nan saboda in ba haka ba sanarwar ba za ta yi wani tasiri ba kanan mutane za su ci gaba da tababa kan abin da zai faru bayan sanarwar in ji colin ko masanin sha'anin tsaron teku a jami'ar fasaha ta nanyang a singapore pompeo ya faɗa wa manema labarai a washington shekaran jiya laraba cewa yana nazarin kare ƙasashe marasa ƙarfi daga china ta hanyar amfani da doka da kuma tattaunawan ƙungiyoyi ciki hadda wata ƙungiyar ƙasashen kudancin asiya mai mambobi goma wanda ƙasashen burma da malaysia da vietnam da philippines ke cikinta a wani yunkurin karfafa haɗin gwiwar soji tsakanin india da japan da australia da kuma amurka domin sa ido a kan china new delhi ta fito da dabaru da za ta gayyace australia ta karu da ita akan aikin sintirin sojojin ruwa a kan tekun india india ta bayyana damuwa akan kara australia a wurin wani atisayi a baya mai take malaba saboda tsoron auna china amma an gama tsakanin beijing akan iyakar himalaya ta ankarar da new delhi ta karfafa alakarta da kasashen yankin indo-pacific a cewar masu sharhi an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya A Najeriya, a wani sabon yunkuri na sake tada komadar al'ummomi da hare-haren 'yan Boko Haram ta shafa. Yanzu haka a jihar Adamawa da ke Najeriya ɗaya daga cikin jihohin da ta'addancin 'yan bindiga masu tada kayan baya ta shafa an soma gyara wasu wuraren da aka lalata. ta'addancin boko haram ta shafi harkoki da dama da suka hada da makarantu gadoji da kuma kasuwanni ga rahoton da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya hada mana gwamnatin kasar ta ma kafa wasu hukumomi irin su presidential initiative committee da ma hukumar ta da koma da al'ummomin arewa maso gabas wato north east development commission da ma tallafa waɗannan al'ummomi da lamarin ya shafa to sai dai kuma al'ummomin da rikicin na boko haram ya fi shafa sun koka da cewa su fa yanzu ma ba su ga tasirin waɗannan hukumomi ba alama da muna gani kamar gwamnati tarayya da jihohi kamar sun ki mazauna wani wurare musamman mu a uh, north east uh, um, muta north east honorable stephen maduwa da ke zama shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar wanda ma dan asalin yankin michigan ne ya ce su yanzu in da matakin kan da garkin da gwamnatin jihar adama ke dauka to da tuni ma shiga halin ne ya su musamman ma a wannan lokaci na damina. mun da yaki ta cinye ba abun da federal da mantai mamu da madagascar suna da minista ko sgf ko wani matsayi ana gyara musu jihohi su ana gyara musu local government nasu mun da yaki ta cinye in gana magana boko haram adama mun cika da maragani to wai ko wasu matakai ne gwamnatin jihar adama ke dauka na sake tada komadar waɗannan al'ummomin da hare-haren boko haram ya shafa wannan ko ita ce ma tambayar da na yi wa honorable abdullahi adamu firembe da ke zama kwamishinan raya karkara na jihar adamawa jihar adamawa kananan hukumomi guda 21 da muke da su duka ba inda ba mu kai aikin karkara ba ima aikin hanya ko kuma aikin wuta a jihar adamawa wannan kan muna kan yi kuma alhamdulahi kullum mukan je mu duba irin aikin da mutum ya yi za ka ga mutane idan sun ɗauki aiki 'yan kwangila da ma wanda suke bangaren gwamnati ba za a sa ido ba har a zo ana karerayin cewa an kammala aiki kuma a ɗauki kuɗi a ba mutum kuma mai girma gwamna ya ba da kwangilan dawo da wuta a wannan wurin na tsawon shekara biyar da suka yi rashin wuta ko ma fiye da haka da mun zo da zumman za mu yi duk tsoffin ayyuka ne wanda aka zubar da sama da shekaru goma musamman abin da shafi wutar lantarki a karkara to amma yanzu da muka ga irin wurare kamar irin na su madagali da tongo wannan ya zama dole mai girma gwamna ya ce hankali sa koma a waɗannan wurare yanzu magana da nake maka abin da kama da shiwa micika baza gula da madagali an gama aikin su. wannan ko yaƙi na boko haram da ma aka shafe fiye da shekaru goma ana fama ya kula kuma rayuka da dama baya ma ga dukiyar da aka rasa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ibrahim kada a manta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram ga babu yakubu da ci gaban labaran duniya sabuwar dokar tsaron kasa ta hong kong tana ankarar da kafafen yada labarai na kasashen waje suna sake nazari akan zaman su a yankin na kasar china lamarin da ke nuna alamun zai iya sauya matsayin birnin na dandalin kafafen labaran kasashen waje a yankin shekara da shekaru manyan kafafen yada labarai na duniya sun kafa su na asiya ne a hong kong saboda kusancinta da ainihin kasar china da kuma bin doka da oda da baiwa kafafen yada labarai yanci amma matsayin hong kong na birnin china mai cin gashin kansa a hankali yana sauyawa biyo bayan aiwatar da dokan tsaron kasa da aka dade ana kai ruwa rana a kai wani matakin karfin zuciya da beijing ta taba dauka da zai kawo karshen bambancin tsakanin dokan china da na hong kong wannan dokar martani ne ga zanga tashin hankali da masu zanga-zangar rajin kafa demokuraɗiyya suke yi a shekarar da ta gabata amma faɗin dokar da kuma rashin tabbas ɓangaren dokar zai yi mummunan tasiri akan 'yancin faɗan albarkacin baki tuni jaridar new york times ta sanar a wannan mako za ta kai kashi uku cikin hudu na ayyukan ofishinta da ke hong kong zuwa koriya ta kudu wanda ya kai ta ga zama kamfanin yada labaran kasar waje ta farko da ta fara sanar da tashinta daga hong kong a ƙarshe kuma tun daga mayan neman zaɓen shugaban amurka da taimakawa 'yan siyasa shiga takara masana shirya dabarun siyasa suna taka muhimmiyar rawa wurin fitar da sakamakon zaɓe idan ba su yi aiki a kwamitin yakin neman zaɓe na shugaban amurka ba masana dabarun siyasa suna taimakawa 'yan takara a kasashen waje a hada haɗa siyasar ƙasa da ƙasa wata mai sharhi akan harkokin siyasa george craig ta ce mutane da dama ne suke kallon zaben shugaban ƙasar amurka tamkar gasar kwallon kafa ta duniya ko wata gasar duniya kudade da ake zubawa a cikin harkokin siyasa musamman a fannin tallace-tallacen 'yan takara yana da yawan gaske ba da shawarwarin siyasa a zabukan kowane matsayi a gwamnatin amurka ya sa ba da shawarin dabarun gangamin yakin neman zaɓe ya zama babban sana'a tsohon masanin dabarun yakin neman zaɓe bob shrum ya yi aiki a yaƙe-yaƙen neman zaɓe a nan amurka da ma ƙasashen waje ya ce muna cikin aiki na dindindin na ba da shawara kan gangamin yakin neman zaɓe a don haka ana buƙatar mu ana kuma saka mu a ciki kana muna tunani akan haka a da yaushe ya ce 'yan siyasar ƙasashen waje suna neman ƙwararrun masu shirya dabarun yakin neman zaɓe a nan amurka an dai fara hada hadar ba da shawarar siyasa ta kasa da kasa ne a farkon shekarun 1990 a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma bari mu kawo muku ci gaban rahotanninmu inda za mu ketara jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa wato SRSF ta bayyana damuwa game da koma baya da ake fuskanta a yanzu a jamhuriyar Nijar. Bayan da hukumomin ƙasar suka kama wasu 'yan jarida biyu da suka ba da rahoto da ya shafi badakalar nan ta kudaden makamai da aka handame a ma'aikatar tsaro ta ƙasar. sai dai gwamnatin Nijar ta ce kawai rashin fahimta ne game da wannan batu. wakilin muryar amurka a yamai suleiman muni barma ya aiko mana da karin bayani Tsarewar da aka yi wa editan jaridar Le Courrier Ali Sumana a tsawon kwanaki biyu a ofishin 'yan sandan feshi da kullewar da ake ci gaba da yi wa 'yar jarida Samira Sabu yau sama da wata guda dukkansu saboda ba da labarin da ya shafi handamar kudaden makamai wani al'amari ne da ya tayar da hankalin kungiyar reporter san Frontier domin a cewar ta babban targaɗe ne ga 'yancin aikin 'yan jarida. Sakataren yaɗa labaran cibiyar 'yan jarida ta Maison de la Presse Umar Bura na mai jan hankula akan illolin kama 'yan jarida a kan aiki. abu guda da za a yi akari da shi kun ga bana nijar ta samu ci gaba a sakamakon da 'yar sarkin ta hudu da wani eh, maki shidda kenan tun da wannan abin ya abuku kusan da cewa raporkin ko sakamakon da zai hoto na shekara 2020 dole an ja baya To sai dai ministan watsa labaran jamhuriyar Nijar Salisu Muhammadu Habi na ganin akwai rashin fahimtar ainihin dalilan kama waɗannan 'yan jarida. Shi Alisu wanda da aka kama shi akwai abubuwan da ya nuna cewa shi da kai na yi ba abubuwa na wanda ya dan su tuta wani ba ya kawo ya bada labari na an kwallafa ciki inda bai kamata ba. An ka kire shi wurin shari'a nan da nan an ka bai ta yi nesa ba an ka ce to an sallame shi ko. Na biyu kuma ita ko Samira Sabo ita ma tana fuskar shari'a. Samira ba da gwamnati ta da matsala ba. Samira tana da matsala da wani ɗan ƙasa wanda aka ganin an cuce shi da kira sani muhammadu yancin aikin yan jarida da yancin faɗin albarkacin baki na matsayin ma'aunin mizanin demokradiyya a ƙasa wanda kuma ke shafar daraja da kimarta a idon duniya saboda haka ya zama wajibi hukumomi su kiyaye yancin na jarida da shi ne ma demokrasi gini take tahiya da ke bayawa araba demokrasi da aikin jarida kuma demokrasi ma mun zo lokacin da za a shige ta tunda in aka yi demokrasi ana yin zancen zaɓe in dai wani lokacin da muke tunkara a ce wannan intanet yan jarida ba a yi ba garin turkin shi to rama akwai matsala sunan nijar dole ne a rika kiran shi a cikin kasashen duniya gwamnatin ta nijar ta jaddada aniyar ci gaba da sakin ragama don ganin yan jarida sun gudanar da aikin su ba tare da wata musgunawa ba wallahi tillahi ni kamar dan jarida ne yau inda babu incin magana nijar ni kai na bani zama cikin ka tunda ni kai na mutum ne wanda ka so shi magana ya hudu abin da ga dama amma bai yarda ba kuma ko da mutum haɗe daga dama a cikin kai shi gidan kasu a wannan ba za mu yarda ba ya zama to bai taka doka ba nan ne mu na Nijar shugaban kasa da faransa da gwamnati mun tabbata cewa insha Allah harbi za mu kare duk ɗan jirin da kwaɗin gaskiya. A makon jiya jaridar Le ta ruwaito cewa wasu daga cikin mutanen da suka wawure kuɗaɗen ma'aikatar tsaro sun fara yunkurin ramka waɗannan kuɗaɗe a maimakon su gurfana gaban alkali. Labarin da ya karaɗe kafafen sada zumunta abin da ya sa 'yan sanda suka tsare editan jaridar Ali Sumana kafin daga bisani alkali ya sallame shi yayin da a farkon makon nan Samira Sabu ta gurfana a gaban kotu inda alkali mai zargi ya buƙaci a yi mata ɗauri na tsawon makonni biyar da biyan tarar miliyan ɗaya na sefa a shari'ar da ke tsakaninta da ɗan shugaban ƙasar Nijar Mamman Sani Isu Muhammadu saboda zargin sa da hannu a badakalar kuɗaɗen makamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Barma a jihar Bauchi kuma da ke arewacin Najeriya. Wasu gungun matasa ne 'yan jam'iyyar adawa APC a jihar suka kai farmaki sakatariyar kungiyar 'yan jaridu da ke kan titin Ahmadu Bello a tsakiyar birnin Bauchi inda suka yi wa wasu 'yan jarida raunuka suka kuma lalata musu na'urar aiki kamar yadda Muhammad Abdulwahab ya aiko mana ga rahoton nasa. kaɗan daga irin hanyar da ya gudana kenan a dakin da ake gudanar da taron ganawa da manema labarai da ke cikin sakatariyar 'yan jarida a bauchi a bayan da kura talafa ne sai na zanta da shugaban kungiyar 'yan jarida na jihar bauchi comrade umar sa'idu domin karin bayani akan abin da ya faru a sakatariyar. akwai wasu grup da suka zo za su yi jawabi wa 'yan jarida sai wasu matasa suka zo suka nuna ba su yadda a yi wani abu zo suka hana wannan gudanar wani abu suka yi ta jifa da kujeru a ya zama na cewa sun ji ciwo ma wasu 'yan jaridu Ah, da kuma lalata wasu ah, kayan aikinmu da muke da su anan. Ku ina matsayin ku. Da muka je wurin hukumar 'yan sanda da ke sun tabbatar mana cewa su matasa ne na jam'iyyar APC wanda kuma har akwai shugaban su a ciki. Ah, yanzu da muka dawo mun ɗauki mataki. Mun ɗauki mataki cewa duk wani abin da ya shafi matasan APC a jihar Bauchi mun rubuta cewa babu wani kafin watsa labaru da zai dauki labarinsu sannan kuma mun yi report ma hukumar 'yan sanda wanda yanzu aka suna suna bincike Muhammad na turke shine shugaban haɗakar dattawan jam'iyyar apc a bauchi ya yi mini bayanin yadda matasan suka kawo hari a kansu a sa'ilin da zai fara gabatar da jawabinsa wa manema labarai. mu stakeholders na apc mun zo za mu yi press conference a nan nuj fara kenan sai muka wasu sun shigo sun faɗa mana da jefe-jefe duke-duke yan jam'iyyar ku ne ko kuma da ya suwaye ne san ce su ma APC ne amma dai youth ne matasa ne suka yi abin suka yi suka yi sun kwashi takarda na karantawa sun fasa kyamaran wasu wasan jaridu sun cire ledan kan tebur sun dauki kujeru sun ta jifa a takaice dai sun hana ku yin a takaice sun ta kamanta da hankali ka kamar menene dama kuke so ku gaya wa duniya mu stakeholders na apc mun lura cewa jam'iyyar mu ta apc tana ci baya to ta yaya kake so a yi wannan gyara gyara kamar sabon kyatika na jam'iyya wato a rushe a rushe wa'annan zaben a kawo sabi akwai kananan hukumomi 20 a jihar Bauchi kowa a cikin su sun zo kuma da sanin kowa da kuma dole mu tare mu kawo hankali mu tare a matsayin mu na tawon jam'iyya mu gyara jami'an hula da jama'a jami'ar TPC a Bauchi Alhaji Adamu Jalla ya bayyana takaici kan abin da ya faru inda ya bukaci 'yan jarida da su yi haƙuri. Su zuwan da suka yi na farko dai kasan taron siyasa su mu ba mu san da saboda haka mu abin da za mu iya cewa dai na farko ba mu ji daɗin faruwar haka ba saboda dalili sunan apc ya fito a ciki kuma muna sake ba wa su yan uwanmu journalist hakuri da wannan abu da ya faru akan lalle lalle mu ba mu san da shi ba kuma muna ƙara ta jam'iyyar apc da shi ba mu tsaya akan haka ba za mu bincika dai mu ga yaya ne ne sansanar abin da ya kawo haka abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya to a gaida abdulwahab a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari Mahmud Lalo da shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai nazari ne kan zargin gudanar da ayyukan kutse a rumbun bayanan sirrin wasu kasashe ciki har da Amurka da ake zargin Rasha ta yi zargin da ta musanta. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalo to amurka birtaniya da kanada sun zargi hukumomin kremlin da kitsa wani shirin kutse na satar bayanai da ke gudana a kamfanonin hada magunguna da cibiyoyin bincike da ake kokarin neman rigakafin cutar coronavirus a wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar a jiya alhamis gwamnatocin kasashen uku sun ce an fara yin wannan kutsen ne tun a watan fabrairu kuma tun daga lokacin ake ci gaba da yi babu kakkautawa cibiyar da ke kula da rumbun bayanan kasar birtaniya wanda wani bangare ne na hukumar leƙen asiri ta gchq ce ta fitar da sanarwar haɗin gwiwar wacce ta haɗa da takwarorinta na amurka da canada jami'ai sun gano cewa wani gungun masu satar bayanai na kasar rasha da ake kira ap229 mai lakabin kozibiya ne suka gudanar da satar bayanan sai dai hukumomin rasha sun musanta hannu a kutsan satar bayanan da ya shafi coronavirus inda suka ce bincike neman makarin cutar covid-19 da moscow take yayi nisa sosai kuma rasha ce za ta zama ƙasa ta farko wajen samun maganin wannan cuta. wannan al'amari dai yana faruwa ne a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar covid-19 ke ci gaba da karuwa a nan amurka to a jihar florida wacce na ɗaya daga cikin jihohi da suke fama da wannan cuta a yanzu gwamnan jihar ron desantis wanda ɗan republican ne ya ce sun tanadi wuraren da za su kula da tururuwar masu fama da cutar ya ce a kudancin florida uh, akwai wata cibiyar kulawa da marasa lafiya a miami akwai kuma wata cibiyar a broward waɗanda aka tanada musamman saboda covid-19 sannan akwai wasu guda biyu a palm beach waɗannan cibiyoyi na da isassun gadaje da za a kula da masu fama da cutar ta covid-19 uh, uh, a ranar talatar da ta gabata ne 'yan democrat suka yi ca akan gwamnan jihar ta florida kan yadda yake tafiyar da yaƙi da cutar ta covid-19 inda suka ce kin amincewa da ya yi ya bada umarnin a rika saka takunkumin rufe fuska da kin rufe wuraren shakatawa suna taimakawa wajen mutuwar al'ummar jihar da kuma yada cutar cikin 'yan makonnan da suka gabata jihar ta florida kan samu har mutum 8,500 da suke kamuwa da cutar a kullum adadin da ya ninninka abin da ake gani a wata a baya a jihar arizona kuwa ana ci gaba da fuskantar matsalar gadon kwanciya ne domin yin jinyar wannan cuta Dr. Mark kenan na asibitin Tucson a jihar ta Arizona yake cewa babu wata alama da ke nuna cewa cutar na raguwa. Abin karuwa yake a kullum ana samun sabbin masu kamuwa da cutar ne a jihar um, Arizona. Ita ma Texas ta zamanto ɗaya daga cikin jihohin da cutar ta yi kamari a Amurka. inda aka samu sabbin sama da mutum dubu goma da cutar ta harba a ranar talata kaɗai. amma duk da umarnin da jihohi ke bayarwa na kiyaye yada wannan cuta akwai jama'a da dama da ke yin buris da umarnin na bada tazara da saka takunkumin rufe fuska wannan matashin da ya nemi a sake sunansa cewa yake ni ba amurke ne ina da 'yancin da zan yi abin da na ga dama saboda haka zan wataya bana so a takura min wannan matashi ku cewa take umarnin da suke bayarwa suna tauye 'yancin da kundin tsarin mulki ya bamu bai kamata a ce ana faɗa mana abin da za mu saka ba to amma ƙwararru a fannin yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa sun yi gargaɗin cewa bayan bikin samun 'yancin kai da aka yi a ƙarshen za a ga ƙarin waɗanda suka kamu da wannan cuta ta covid-19 Dr. Peter Hodges kenan yake cewa a halin yanzu muna cikin ganiyar yaɗuwar cutar ne wannan ne mafarinta za a ga hauhawar adadin masu kamuwa da cutar cikin makonni biyu masu zuwa sannan adadin zai ninka a makon da ke gaba to sai dai kwamitin da fadar white house ta kafa domin yaƙi da cutar ta covid-19 ya nuna akasin hakan mike pence shine mataimakin shugaban amurka uh, ya ce akwai alamu da ke nuna cewa gwajin da ake yi yana sa ana samun raguwar masu kama da cutar a arizona da florida da kuma texas gwamnonin waɗannan jihohi sun ɗauki ƙwararren matakan da suka dace uh, uh, to kalaman na pence na zuwa ne yayin da cibiyar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka amurka ta cdc ta fitar da sabbin ƙa'idoji kan yadda za a sake buɗe makarantu a zangon karatu na farkon lokacin hunturu masu ware da aka muka kawo karshen shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin maryama diallo da julie lexar gresham ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara wani mako idan allah ya kai mu a gaida mahmud ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Alimadu Admubaga tare da Mainuba Baga suka ce, Salam muryar Amurka. muna kira ga 'yan uwanmu matasa musamman na arewacin jihar borno da ke fama da rashin tsaro gami da rashin aiki amma abin bakin ciki sai ka ga wasu. mu suna faman amfani da shafukan su na facebook wajen yada fotunan 'yan siyasa tare da yaba musu alhali kuma babu wani abin da 'yan siyasan ke yi don ceto al'ummar da suke wakilta allah ka ji kanmu ba don mu ba sakonmu na gaba kuma ya ce sabon ango efcc da fatan za ka yi aiki akan gaskiya da adalci kada ka zama dan amshin sha ma'aikatan gwamnati sako daga haruna muhammad katsina sai sakon haɗin gwiwa na jamila ado salati goma ga annabi rijo da fati ado salati goma ga annabi rajo suka ce boa hausa yau mun shigo filin ne domin mu yi kira ga masu hannu da shuni da cewa dan girman allah da manzansa su rika taimakawa talakawa domin halin da ake ciki yanzu gidaje da dama sukan kai kwana biyar ba su yi girki ba saboda talauci ƙarshe muna roƙon allah ya ba su ikon yi don darajar annabi ira da aminci su tabbata a gare shi sakon haɗin gwiwa ne na gaba daga hassan dogon faci ba tsari da malam lagwai tasi ubashi suka ce salam voa hausa muna kira ga gwamnatin jihar katsina aminu bello masari da ya dakatar da kujerar sa enlightenment domin a gaskiya ba ta da wani amfani ga al'umma idan muka duba akwai kwamishinan yada labarai akwai sa radio akwai director general media and publicity dukkansu sun shafi wannan bangare allah ya sa shawara ta kai inda ya dace amin sakon ado salati goma ga annabi Rijau kuma ya ce ya kamata gwamnatin jihar Katsina ta gaggauta daukar nauyin matan nan 600 da 'yan bindiga suka kashe mazajensu a batsari tun karamar magana bata zama babba ba domin barin su kara zube na iya kara jefa jihar Katsina cikin wani mawuyacin hali. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fara da sallama ya ce, Yau na shigo wannan fili ne domin in jinjina ma haɗakar ƙungiyoyin matan Najeriya a bisa jagorantar zanga-zangar lumana da suka yi zuwa Majalisar Dokokin ƙasarmu Najeriya a kan cin zarafin da ake yi wa mata da ƙananan yara wajen yi musu fyaɗe. Muna fatan 'yan majalisar mu za su ɗauki matakin da ya dace akan wannan buƙatar daga mayyar ƙungiyoyin mata suka nema. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annobar fiyaɗen ya kuma kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonni kowa. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa wata sanarwa a yau Juma'a cewa a cikin akalla kasashe 25 za su huskanci tsananin yunwa a watanni masu zuwa sakamakon annobar COVID-19. Watanni uku da suka gabata hukumar ta faɗa wa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa akwai haɗarin faɗa mai yunwa in ji babban daraktan shirin abincin na duniya David Beasley a cikin sanarwar. Ya ce a yau bayanan da muke da su suna nuni da cewa tun wancan lokacin miliyoyin iyalai marasa galihu a duniya suka kai ga halin lahaula kasashen yankin asiya da suke gwagwarmaya da china akan mallakar yankin teku Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu a mu na dare, wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. yanzu a madadin baba yakubu makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin julia da gresham wacce ta hada kuma ta bada umarni